ya kamata 'yan najeriya mu daina bari ana ɗaura mu akan dokin kara zuwan buhari 2015 ya zo ya tarar da farashin mai lita naira 87 sai ya ce ya cire tallafi sai farashi ya dawo lita naira 145 wai za a yi wa talakawa ayyuka da kudaden tallafin take tashin kayayyakin masarufi da dai sauransu zai yi tashin goron zabi tun daga wancan lokacin farashin kaya rinka hawa wai talaka an bar shi wai za a mar ayyuka da kuɗi sai na ce wasu na ce wallahi wannan caca ne zai ci mu gwaran wa talakan najeriya ya sha mai naira hamsin gwamnatin ta je ta yi ta satanta ba ruwan shi da satan da take yi tunda ba ayyukan ake yi ba ba kudin zaka gani ba to ina ruwanka da wani tallafi ko kaza ko kaza wai ai wasu masu kudi ne suke karuwa da tallafi? to an cire tallafin mun kalla amfanin cirewan ne so biyu buhari ya cire tallafi amma duran da aka cire farashin kaya hawa yake yi kana sayan spaghetti dubu da dari takwas kwali yanzu nawa kake saya wallahi sauƙin farashin mai shine sauƙin farashin kayayyaki kowane irin kaya bayan da za a yi mu mai da tsada wallahi tallahi mu samu kaya da sauƙi impossible mu daina yaudaran kanmu don na ga har yanzu wasu talaka mu wai an cire tallafi wai za a mana amfani da shi buhari ya muku amfani da shi ne buhari ya muku amfani da kudin tallafin ne ina kudin tallafin yake mu daina yaudaran kanmu don allah a bar mana mai da farashi cikin sauki kawai ku ku je ku yi ta abun da za ku yi da dukiyan ƙasan tun da kanku kuke so da matayenku da 'ya'yayenku mu ku bar mu da ƙasar namu haba don Allah wai tallafi tallafi tallafi tallafi which can tallafi habba habba wallahi tallahi kuna mana ganin mahaukata gaskiya muke faɗa wallahi gaskiya muke faɗa bayan da za a yi wallahi tallahi a sai mai da tsada kaya kuma ya yi sauƙi wallahi bayan da za a yi mu daina yaudaran kanmu ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne karcace ƙaracinmu ƙara cinmu ba ruwana habba